الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مبداء فامرت المقداد ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم فساله فقال فيه الوضوء رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذل أهل المدينة من ذي حليفة ويذل أهل الشام من الجحفة ويذل أهل نجد من قوم قال ابن عمر ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويذل أهل اليمن من يلملم وكان ابن عمر يقول ولم أفقه هذه برسول الله صلى الله عليه وسلم وعنه رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما ما يلبس المكرم قال لا يلبس القديم ولا العمامة ولا السراويل ولا البرج ولا ثوبا مسه البرد أو الزعفران فإن لم يجد عليه فليلبس فليلبس الخفين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 shida ga watan rabi'ul thani hijira kuma ya zo daidai da sha biyu ga watan hudu shekarar a wannan darasi na a cikin wannan littafi mai والنفر الحافظ بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى wannan kuma shi ne darasinmu na saba'in da ɗaya wanda kuma da shi ne za mu zo ƙarshen kitabul ilmi a cikin wannan littafi don mu shiga kitabul wudu za mu koma kan hadisin ali saboda wancan karan mun bi a gurguje domin kuratowar lokaci za mu bi a yanzu sannan kuma karanta sauran hadisai guda biyu da suka rage قال يتي وعن عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا بداء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث wani hadisi ya karɓo da daga sayyidina ali Allah kara masa yarda yace kuntu rajulan nabba'an na yawan na kasance mun kunne mai yawan fitar da mazi فأمرت المقداد سين أمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يتبع يا من النبي صلى الله عليه وسلم فسأله سيئة بيش فقال كما أكيت فيه الوضوء أقوى أرولا تسكرد ومن وانا نسي كما يدفع غني يا أباب أباب من استحيا فأمر غيره بالسؤال من استحيا فأمر غيره بالسؤال wanda ya ji kunya ba zai iya yin tambaya ba sai ya umarci wani ya yi masa tambaya wato kunya kada ta hana neman ilimi kada kunya ta hana mutum neman ilimi in ba zai iya tambaya kai tsaye ba saboda wata alaka da ke tsakanin shi da wanda zai tambaya din kunya ba za ta ya yi tambayar ba to ya wakilta wani ya yi masa tambaya din sai na yana cewa kuntu rajulan nazza'an نزاء صيغة المبالغة فيه أي كثير المزي والمزي مزي أجل سوى بأصول الزالي المزي ما kasance mutum ne mai yawan fitar da maziyi maziyi abin da yake fita daga namiji a dalilin tunani ko wasa wannan yakan fitar masa da wannan ruwa shi sai na ya ce ni na kasance mutum ne mai yawan fitar da maziyi wala Allah saboda karancin shekarunsa a lokacin yana cikin sashensa na samartaka ko yarinta ko balaga saboda haka wannan yana yawan fita da gare shi saboda haka sai ya umarci al-middad ibn aswad cewa ya je ya tambaya wa ya tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallama menene hukuncin wannan wanka zai yi ko ba zai yi wanka ba to shi ne sai misdar ya je ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce da shi filin wudu tattare da wannan akwai alwala a wani gurin a cikin sai hari kitabu sahara cewa ya tawadda fasil zakaraka kai alwala ka wanke zakarinka sai umarnin ya zo da siga ta ifradi wani bi sigatil ba a ce ka gaya masa ya alwala ya yi kaza ba da ya kace wa miqdad kayi alwala manzo Allah sai yake magana da miqdad din kamar shine abin da yake faruwa gare shi shi kayi alwala ka wanke zakar ka wanda yana nuna kenan kamar miqdad din da ya tashi tambaya yayi tambayar da kansa ne eh, ko kuma ya yi ya yi tambaya ce wani mutum kaza yana faruwa gare shi ya zai yi ko kuma ya faɗi sai na alifin kansa sai na alifin kaza yana faruwa gare shi ya zai yi amma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi ba shi ansa fa wajjaha al-khitaba ilayhi sai ya fuskance shi da magana ya ce ta wasa fasil fasil zakara malamai wasu suna cewa zahiri yana nuna ali yana gurin lokacin da ake tambayar ali yana gurin sanda mai gida da yake yin tambayar sai dai ba shi ya yi tambayar ba saboda dukkan waɗanda suka kawo hadisin a littattafansu kamar masu rubuta littattafan nan da ake kiransu al-masani da masu rubuta littattafan da ake su al asra za ku ga suna kawo wannan hadisi a karkashin sunan da ali ba a karkashin sunan mai idadu da al-aswad ba wato suna jingina hadisin zuwa ga ali فالحديث يذكرونه في مسند علي لا في مسند المقداد kamar yadda za ku ganin cewa an ali ba cewa ya an al-misdad ba yake nuna hadisin na ali ne wannan ce shi ne dalilin da yake nuna cewa suna fahimtar cewa a yana gurin sallah miqdad ibn aswad yake wannan tambaya abinda zai ƙara ƙarfafa haka riwayar nasa'i al-imam an-nasa'i a cikin sunan din da ya kawo hadisi ta hanyar abubakar ibn al-ayyash shi kuma daga abin husayn daga ali ibn abi talib yake cewa qultu li rajulin jalisin ila jambi salbu fada qultu li rajulin jalisin ila jambi alai na faɗa ba wani mutum yana kusa da ni tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kaza sai ya tambaye shi kaga yana a yake yana zaune kusa da ibn da lokacin da a cikin sai ya zo da wato ya wanke su sannan ya alwala saura ka kake nan ta ya yi tambaya da sigar ibham ne lokacin da yake tambayar shi mai dad ya yi tambaya kamar wani mutum ne abin yake faruwa bare shi annabi yake to a gaya masa yadda za a yi kaza a cikin sai muslim har ila yau akwai lafazin da ya zo na hadisin fasalahu an masjid yakhruju min al-insan sai ya tambaye shi game da mazini da yake fita daga mutum kaga wanda yana kara nuna maka kenan ya yi tambayar amma bai jingina abin zuwa gare shi ba ko ya jingina abin zuwa ga na Ali a ruwayar Abu dawo da Nasa'i da Ibn Khuzaima ya kawo dalilin da ya sa aka yi wannan tambaya ko sayyidina Ali ya nemi wannan ƙarin bayani ko ya nemi sanin wannan hukunci a cikin ruwayar Husayn ibn Qabisa daga Ali manzo Allah sallallahu alaihi wa yake cewa kuntu rajulan mazza'an faj'altu aqtasilu minhu fi shita na kasance mutum ne mai yawan fitar da maziyi sai ya zama na a lokacin sanyi ma idan abin ya same ni sai na wanka hatta ta shakaka zahari har sai da na dinga fito a bayana saboda tsananin sanyi haka ya ga lalle ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukuncin hakan zai yi ta ci gaba ko kaya zai yi shine annabi yace da la taf'al ba sai kai wanka ba ga yadda za ka yi irin wannan abu ya faru da sahal ibn hunayf sahal ibn hunayf shi ma irin wannan al'amarin da ya faru da sayyidina ali shi ma ya faru gare shi ya kuma yi tambaya game da haka kamar yadda yake cewa cikin sunan na abi dawud da sahih ibn qudayma sahal ibn hunayf yana cewa kuntu alqa min alladhi shidda wa kuntu uksiru min na kasance ina shan wahala a dalilin fitar maziyi kuma ina yawan yin wanka fa wahala nake sha musamman a lokacin sanyi فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك da tambayi sallallahu alaihi wa sallama game da abin da yake faruwa gare ni sai maza Allah ya ce da ni inna ma yuzibuka min zalika alwudu kai alwala kawai ya ishe ka ba wanka ba idan ya fita ka san cewa ko alwala kake ta walwale sai ka tashi kai alwala ba sai ka tashi sai kai wanka ba sai sa al-ibnu hulayf ya tambaye ma aiki sallallahu alaihi wasallama yace da shi ya rasulullah fa kaifa bima yusibu thawbi minhu to ya kuma abin da zai taba tufata na wannan madiyi din menene hukuncin sa yaya zan yi da wannan shine ma'aiki yace da shi ya fika an ta kuda kaffan mimma فتنضح بها من زوجك حيث ترى انه اصابه ya ishe ka kawai ka ɗebi cikin tafin hannunka na ruwa ka yayyafa a gurin da kake tsammanin wannan abin ya same ka maziyin ya taɓa ce wannan ya ishe wannan shi ke nuna hukuncin abin da maziyin ya taɓa na tufa za a yayyafa ruwa a wajen ne ba sai an cire taguwar gaba ɗaya an wanke ba za mu ga a wannan hadisi yana ta fa amartul miqdada sai na umarci miqdadu akwai riwaya a cikin sunan nasa'i aliyu yana cewa fa amartu ammaran an yas'ala sai na umarci ammar a wata riwaya ta ibn hibban a cikin littafin sa sahih yana cewa shi aliyu din yake cewa fa sa'altu sai na tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam a ga wata riwaya miqdar shi ya masa tambayar a wata riwaya amma ibn yasir shi ya tambayar a wata riwaya kuma shi ali ibn da kanta shine mai tambayar to shine ibn hibban yace wannan sassabawa da aka samu ana iya a haɗe ta zama abu daya ta yaya yace ali ya umarci ammar ya yi masa tambayar sannan kuma ya umarci miqdar kamar abinda kamar su da shi ne kana ba da sako ga sama da mutum daya ce wani in ka ga wani Allah ka tambaya mun kaza sai ka ga wani ma sai ka ce da Allah wani in ka ga wani ka tambaya zai yiwu duk kai haka kuma ta yi sakon ya zo maka daga dukkan bangarorin biyu ta yi kuma ka samu daga bangare daya wannan yana nuna damuwarka da matsuwarka na ka san abin don haka sai ka lallaba sakon zuwa mutane daban-daban ta yi ka samu daga dukkanin kuma ta yi ka samu daga daya ya gamshe ka da kenan ya umarci waɗannan mutane biyu ko waya a cikin sunan a cikin al na al-isma'ili da yake cewa aliyu da ammar da misdad sun zauna suna ambatan batun naziyi to shi ne sai aliyu yake ce musu ga abin da yake faruwa gare ni da za ku tambaya min annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan waya ta kara fito da abin karara cewa sun zauna ne sun uku suna tattauna matsala din daga nan sai sai na ali ya nemi su tambaya masa annabi sallallahu alaihi wasallam to amma batun cewa ya tambaya da kanka <coughs> a ka'ida ta larabci idan mutum ya yi umarni da abu ana jinkira masa abu a wannan suna kiranta almajazul aqli mutumin da ya yi umarni da abu kuma sai a jingina kamar shi ne ya yi abu shi ne ya yi abu to kamar a ce gwamna ya gina makaranta abu ko ya gina masallaci ko ya yi titina ai ba shi ne ya je ya nemo kasa din ya zuba da yayi wannan aikin ba shi dai umarni ya bayar umarnin da ya bayar shi ya ja ake jingina masa aikin saboda haka za ku ga batun mutuwa Allah sun sarki yana cewa Allah ya tawakkal an kusa hina mautu a wani gudun kuma ce kuri ya tawaffakum malakul mautu lalibu kira bihi wani gudun jingina wa kansa wani gu kuma ya jingina wa mala'ikan mutuwa a wani gu kuma ya jingina wa mala'ikan hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffatu rusuluna wa hum la yufarriqun a wani gu ya jingina wa kansa wani gu ya jingina mala'ikan mutuwa wani gu ya jingina wa mala'iku Allah zai jingina wa kansa karɓar rayukan bayansa saboda shine bai kaddara haka abin ya yiwa sai da izininsa da umarninsa da mashi'arsa saboda haka sai ya jingina wa kansa Allah ya tawakkal an ta hina mawdu'a ya kun malakul maut ne shugaban mala'ikun da suke zuwa karɓar rai haka za a jingina masa abin kuma shi da yake mubashiran kirora daga jikin mamaci sannan kuma sai a danka ta a hannun mala'ikun da aka taho da su suka rako shi idan idan mumini ne mala'ikun rahama idan kuma arne ne mala'ikun azaba saboda haka in shi ya turo sai ya danka masa to saboda yana danta musu shi yasa a wani gurin kuma sai a ce su ne suka karbira ran to eh, hatta idza ja'a ahadakum kun wa fasu rusuluna sai manzannin mu wato mala'ikun da muke aikowa sai su karbira nasa wannan a larabci abu ne wanda yake ja'izi ya halatta a harshen ai haka kuma ma ko ba a harshen larabci don sai sa suke ce masa al-majazul aqli ba majaz ne lugawi ba majaz ne aqli a hankalta duk inda masu hankali suke suna irin wannan ta'amuli da da yaran su da irin wannan diga game da dai misali a nan za ga ce gwamna ya yi kaza gwamna ya yi kaza amma sai sarki ya haka rijiya a kaza da kaza da kaza ba shi yadda ya hakan ba sawa ya aka yi amma tun da shi ya sa aka koda ba shi ya ba za a iya jingina masa da haka shi kansa sai na ali zai iya cewa sa'altu duk da shi ya wakilta a yi mata tambayar kamar shi ne ya yi kansa ibn hibban da ya tashi hada hadisin eh, kamar da na fara gaya muku ya ce da farko ya umarci amma sannan ya umarci bijjan sannan ya tambaya shi kansa da kansa kama cewa ya yi tambaya da kansa wannan zai ci karo da fadarsa da yake cewa yana jin kunya riwayar hadisi ya ce yana jin kunya ba zai iya yin tambayar ba ta fasta alaiku an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na ji kunyar in tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama a wata riwayar ya faɗi dalilin jin kunyar yace lima kana ibnatihi ko li'an li'an ibnatahu li'an ibnatahu kanat indi a wata ruwayar bi ajli fatima saboda ka ya faɗi abin zai hana shi tambayar kaga shi ba zai je tambayar ba kun kuma ya tambayar ba tare da yana faɗa kaga kenan kun sai dai a ɗauke shi akan almajazul aqli ne aka da inda aka ce fata alkun to kamar yadda muka ce a wasu guraren a cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi tawadda kai alwala kamar nan kuma yace fihi alwudu wato akwai alwala ta tare da wannan wannan wasu malamai sun yi hujja da wannan akan cewa wannan shi yake nuna kenan fitar da zai ba ta wajabta wanka ba ta wajabta wanka kuma wannan shi ne ijma'in malamai gaba daya saboda haka kamar yadda idan bawali ya fita daga cikin mutum abinda kawai ake umarta sa da shi shine sake alwala ma'ana alwalarsa ta farko ta karye to haka nan fitar maziyi shi ma karya alwala yake ba wajen wanka ba ibnu da dukkan hiri cikin littafin sa ahkam ya kafa hujja da wannan hadisin har ila yau akan cewa wajen kawar da maziyi tilas ai amfani da ruwa ba za a yi amfani da dutse ba kamar yadda ake yi a wajen ainihin tsahara ta bawali wajen tsahara ta mauli ana amfani akan yi amfani da duwatsu duwatsu guda uku to istijma amma a nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ihsin tawadda wasu zakara sai ya amfani da ka wanke wankewa don da ce a wanke to za a amfani kenan da ruwa kuma duk sanda aka ayyana abu aka ce da shi za a yi amfani wannan yana nuna kenan idan ba a yi amfani da wannan abun ba to ba a bi umarnin ba المعين لا يقع الامتثال إلا به wannan ka'ida ce ta malamai al-mu'ayyan la yaqau al-imtisalu illa bihi tunda an ayyana ruwa anan idan ba zai yiwu ba a ce ka bi umarni sai idan ka yi amfani da ruwa din idan ka yi amfani da wani abu ba ruwa ba to ba ka bi umarni ba za ka shi da ruwa ake kawar da shi ba a amfanin ba a kawar da shi da dutse kamar yadda ake kawar da bawali ake sarkin bawali da dutse haka nan wasu daga cikin malikawa da hanabila sun yi hujja da wannan akan wajabcin lokacin da mutum zai zai wanke zai fitar da maziyi shine ya wanke gabansa gaba daya zakarinsa duka saboda ake tawadda waqtin zakawa saboda ka yaro nan ba zai zama ya fitar da shi ba sai ya wanke zakarinsa gaba daya amma jumhurin malamai daukake wasu ya yawa daga cikin su sun dubi ma'ana ne ba sun dubi lafazi ba to waɗancan sun dubi lafazi su kuma sauran malamai su suka dubi ma'ana suka ce abinda ya sa za a wanke zakarin shine fitar maniyi fitar din saboda haka idan aka wanke mahallin da ya fita shikenan an kawar da abin da ake so a kawar da haka baya buƙatar sai an ainihin wanke gaba daya zakari din haka nan wasu malamai sun kafa hujja da wannan akan cewa shi kan sama zai najasa ne shi yasa aka ce a wanke shi ibnu aqil al-hanbali ibnu aqil al-hanbali al wafa shi yana cewa tsahir ne saboda wani yanki ne na mani wani bangare ne na mani inda bangare ne na mani shi kuma kamar yadda yake a mazhabarsa al-maniyu tsahir mani tsahiri ne saboda haka maziyi ma zai zama tsahir to amma malamai sun masa raddi akan wannan a kiyasi da yayi ko istifrashi da yayi istinbati da yayi suka ce da a ce maziyi wani bangare ne na mani to da sai ya zama na shi ma idan ya fita wajibi ne a yi a yi a yi wanka tare da cewa ko ba a ce a yi wanka ba kaga wannan ya nuna daban ciki ko wanne zaman kansa wancan idan ma ya tabbata bisa dalilai masu ƙarfi cewa ɗahiri ne to ba za a ce maziyi ma haɗari ba ne saboda shi maziyi ba shine shine maziyi ba sannan malamai sun yi hujja da wannan akan wajabcin alwala ga wanda yake da talitin mazi ba talitin bauri ba talitin mazi wato mutum ne yawan fitar da mazi saboda anan annabi sallallahu alaihi ya umarce shi da alwala yake sibul wudu tare da cewa ya faɗa masa kuntu rajulan mazza'an mai yawan fitar da mazi amma annabi yake da shi fihi wudu bai ce to tunda abin yana zuwa akai akai ba ba za a wajen ta maka alwala ko da yaushe ya ba to saboda ya wajen ta masa alwala shi yake nuna kenan ne salisul nabi tilas ne yayi alwala duk sanda ba zai fita amma ibnu da jibril ya ainihin mayar da wannan magana bai gamsu da ita ba dalilin sa kuwa shine bambancin da take tsakanin mai sadis da kuma wanda yake mazza sadisul mazi wanda yake da sadis wannan rashin lafiya ce take kawo haka amma kun tura dula mazza'an ba wai saboda ba da lafiya bane lafiya ce ma ta sa haka saboda haka akwai bambanci da wanda yake mara lafiya ne da kuma wanda yake mai lafiya ne saboda haka a mai salisul mazi shi ma hukuncin ta kamar hukuncin mai salis albauli ko ko mace mai al-istihaba mun san me me salisul bauli mutumin da yake da yake da salisul bauli da baya iya saboda rashin lafiya ba iya rike fitsari don hukuncin sa shine duk sallah zai masa alwala a lokacin da yake yayi alwala din ya tashi zai sallah saboda rashin lafiya zai ji fitar baulin a shar'ance zai je sallah haka an gane ko yana sallah baulin zai fita inda yayi alwala lokacin da zai sallah an yarje masa ya ci gaba da sallar haka saboda rashin lafiya da baya da zai in aka ce ba zai sallah ba haka wato ma'ana an ce ba zai sallah ba gaba daya to haka ma mai sarfin mazi wanda ya zama masa rashin lafiya ko da yaushe mazi fita yake tare da shi fihi alwudu ma'ana duk sanda zai yi alwala duk sanda zai yi sallah ya alwala in yayi alwala ko da ya fita duk kada ya fasa abin da zai na sallah ce ya ko ba alwala ko in yana sallah ce zai kace sallah ta lalace a sai shi gaba da sallah aka har ya gama in ya gama to duk sanda wata sallar ta zo ya sake alwala ba yadda za a yi sallar hada salloli biyu da wannan alwala guda daya illa iyaka abin da aka yi masa lambobi shine a nafin filin da suke da alaka da wannan sallar zai iya yin su da wannan alwala din amma banda wannan ba a yi masa lambobin yayi a yi salloli biyu na farilla da wannan alwala ba haka ma ita ma mutum ne istihada jinin jinin istihada jinin cuta ba na haila ba to ita ma wajibi ne dukkan sallah ta farilla ta yi mata alwalarta idan ta gama wannan sallah din to shi kenan sallah ta gaba sai ta sake alwala ba dama ta da salloli guda biyu na farilla da yin su da alwala daya don haka hadisin sai da ali hadisi ne da yake magana akan wanda yake yawan fitar da maziyi saboda cikakkiyar lafiya ya sama wato at-tahawi yake cewa ai wannan wannan wankewa din tunda wasu daga cikin malamai sun dauki wankewan ma ba wanke wato gaban nashi ba ma wajibi ne mustahabbi ne kamar hanafiya su abin da suke faɗa har imam sahawi yake cewa wannan da an ya ce ya yayyafa ruwa ko ya wanke da ruwa abinda kawai ake nufi shine ya sa ruwan sanyi wannan zai sa gaban nashi ya abin nan ya saki gaban nashi ya kwanta da kamar yadda dabba wacce ke mai nono idan nonon ta ya ko yana zuba akan sa wa nonon ruwan sanyi sa maka ruwan sanyi wannan zai tattarwata abin nan shi nonon ya wawwatsu a cikin hantsar nonon data sai daina zuba to haka ma shi ma gaban namiji idan lokacin da yake haka din sai sa ruwan sanyi zai abin nan ko ya dora shi a kan kankara nan za mu ga a cikin wannan hadisi za mu iya fahimtar ya halatta ka wakilta wani ya maka tambaya idan ba za ka iya ba ya halatta ka wakilta wani ya yi maka tambaya musamman idan akwai da wani dalili wannan ba a lissafa shi daga cikin girman kai ko a lissafa shi daga cikin rashin damuwa da ilimi sai a ah, wani ai bai damu da ilimi kana ga tambayar ma sai dai ya aiko a idan akwai wani dalili da zai sa ya aiko din ba komai yana iya ya aiko a yi maka tambaya haka nan wasu malamai suna cewa wannan hadisin har ila yau yana nuna ya halatta lauya ya tashi yayi jawabi ya faɗi abubuwan da suke tuhumar wani ko ya kare wani wanda ake tuhuma da laifi a yayin da shi wanda abin ya shafa yana zaune a gurin ko da shi bai yi magana ba matukar ya ba shi dama ya ta shi ya iya iya yin wannan wannan babin muhammad kenan babin muhammad sun san abin da ya shafi lauyanci akwai shafi a musulunci su ke kira tauki dan ba kowa bane yake iya ba kowa bane yake iya tsayawa ya bayanin hujjarsa wani yana da gaskiya amma ba zai iya wa alƙali bayanin hujjarsa ba shi kuma alƙali da zahiri abin da ya ji da shi yake hukunci to ya halatta ka wakilta wani fa in kana da zai alaihi haqqu sahihan aw da'iman aw la yastati an yudil falyumlil waliyuhu bil adl ai kawo wanda yake abin nan waliyinsa wanda zai tsaya masa shi yayin shirkatin amma bisa adalci saboda aikin lauya ya halatta amma kamar yadda Allah ce wala takun lil abinda Allah ya hana ka zama mai kare maharinta miyagu azzalimai masu laifi ka zama kai mai kare su ne Allah ya hana ka wala takun lil amma baka zama lil ba ka zama kana kare waɗanda suke almaslumi ta hanyar kai bayanin yadda abubuwa suka faru shi wanda abin ya faru a kansa ba zai iya bayani ba saboda ba ya da baki ko bai san kan shari'a ba wannan babu komai to malamai suna fara da adilla da suke karo har da wannan cewa ga sai da Ali zaune amma kuma ga gidado yana wakilin sa yana magana akan sai da Ali duk da gashi na zai iya buga baki ya magana amma saboda ya wakilta shi ya halatta ya magana a madadin kuma da hadisi yana nuna mana yadda sahabbai suke girmama annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suke ganin kwanjinin sa haka ba komai bane suke iya dimfarar sa kuma har ila yana nuna mana yana da kyau mutum ya zama mai ladabi wajen barin fitowa karara ya magana da abin da yake a al'adance ba a cika jin shi ba ko musamman ma wajen ainihin mu'amala da surkai ya sa sai ali ya kasa fitowa karara yayi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam akan matsalar su da cewa ta shafi abin ta shafi addini sai hadisin abdullahi dan umar radiyallahu anhuma أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهد أهل المدينة من الجحفة ويذل أهل نجد من قرن الحديث حديث لك عبد الله بن عمر الله قال مجد يسأل لما يجلسا يأتي أن رجلا قام في المسجد ورمتن يا تاج أيه كم مسلاتي فقال سيدي يا رسول الله يا مائك الله من أين تأمر تأمرنا أن نهد daga ina ne kake umartan mu mu ɗauki haramar hajji ko umara فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما الله يقول يهل اهل المدينه من ذي الحليفه mutanen madina za su dau daga wurin nan da ake ce da shi zul hulaifa wa yuhiddu ahlu sham min al-juffati mutanen sham kuma za su dauka daga juffa wa yuhiddu ahlu najd min kuma mutanen yi daga dar قال ابن عمر ابن عمر يأتي سمع تناريا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتي صلى الله عليه وسلم يأتي ويذل أهل اليمن من يلملم متان اليمن ذات دوتي حرم السني دقى يلملم وكان ابن عمر يقول عبد الله بن عمر يا كتب كينا سوى ولم أبقى هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم نيبا بن kiyaye wannan ban fahimto wannan daga annabi sallallahu alaihi wa hadisu abdullahi dan umar Imam Bukhari ya kawo shi a nan kitabul ilmi a karkashin babu zikrul ilmi wal futiya fil babu zikrul ilmi wal futiya an bato ko tattauna ilimi da fatawa a cikin masallaci dan kada wani ya kawo tunanin shin ko zai halatta a yi fatawa ko a tattauna ilimi a cikin masallaci musamman masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam inda aka hana a daga murya wani zai kawo wannan iskalin an hana a daga murya a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda nan ne kusa da makabartan da aka binne shi kabarinsa daga murya daidai kabarinsa daidai yake daga murya a gabansa to ya halatta mutum ya shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ya daga murya yana tambaya ko a daga murya ana bashi ansa ko ana tattauna wani abu na ilimi ko ana karantarwa shi da imamu bukhari ya kulla wannan babin dan ya ce ya halatta saboda ya faru ga annabi sallallahu alaihi wa sallam amma da tabbai a cikin masallaci kuma ya bada ansa mai tambayar nan zai iya daga murya saboda a ji shi musamman idan gurin akwai taron jama'a zai daga murya dan a biyo shi anna rajulan qama kuma tsayawar wannan mutum a tsaye yake yake nuna cewa mutumin ba a kusa yake ba dan in jabta ta yake ba gurin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba bukatar sai a miƙe tsaye tashin shi tsaye yake nuna alamar yana can bayan jama'a dan bayan sahu sai ma ya tashi sannan iya gano shi da alama kenan zai daga muryarsa sannan a ji shi kama bil masjid al masjid anan shine masjid rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi wannan mutumin da ya tashi ibnu hajar ya ce iya kwakula kwakulansa da cikinsa bai gano wani mutum ba dan suna da bin al-mubhamat duk inda wani aka ce wata ko wani mutum aka faɗi abu mai kyau ko mara kyau to malamai sun yi ta kwakula kwakula sai sun gano wane to wani a yi kwakula ba za a gano kowa ba shi ne bai gano waye ba wani mutum ya tashi cikin masallaci fa kala yake ya rasulullah ya ma'aikin Allah min aina ta'muruna an nuhilla daga ina ne kake umartan mu an nuhilla ainihin mu dauke ihrami al ihlal shine qawlul haji aw al-mu'tamir لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لأن الإهلال معناه الرفع, الرفع بالصوت الرفع بالصوت بالتلبية مثل إذا يا نية حرم يا دو حرم يا نية دو عمرة ko ya yi niyya ta hajji bayan ya kulla niyyar abin da zai yi to akan so ya ci gaba da cewa labbaik Allahumma labbaik yana daga miliya yana fadar bayan ya yi niyya an gane ko al-ihlal din ba shi ne kullu niyyar zuciya ba niyyar zuciya tana da azumi bayan kayi wannan to ana so ka ce labbaik allahumma umra ko labbaik allahumma hajja ko labbaik allahumma umra wa hajja gadan abin da dai ka zaba za ka yi za ka furta abin bayan ka gudu shi ta rai sai kuma kai talbiya shi ake cewa al-ihlal to ne wanda mutum yake tambaya daga ina ne za su yi wannan ihlal din ina ne aka aje musu su yi wannan shine maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake gaya masa ga guraren da aka ajiye domin a dau harama ta aikin hajji ko umara yuhillu ahlul madinati min dhulhulaifati min dhulhulaifati yan madina za su dau harama su ne daga wannan gurin da ake kira dhulhulaifa wani guri ne wanda shine miqatun mutanen madina zai ta goma sha takwas daga tsakiyar garin madina wato in ka fita da garin madina tafiyar kilomita goma sha takwas za ka je wanda ake kira zur hulaifa a yanzu ana ce da shi a biyar ali ana ce da shi a biyar ali a biyar ali shine a bar ali jirijoyin na ali kamar jirijoyi da abun ake jingina wa na ali to a eh? kana kana fita kana yin abin nan are abin nan kudu eh. tsakaninsa da madina a tsakaninsa da garin madina kilomita 18 tsakaninsa da makka kilomita 355 wato shine miƙatin da ya fi kowanne nita da makka miƙatin mutanen madina to anan aka ce su su ɗauka wani hindu ahlu shani kana cewa ahlu shani ko ahlu sha'ni bil qasri wa bil madina آبنا بالهمز وبالقتل فوق أهل الشام فوق أهل الشام أنقالكم الشام بالهمز أما الشام هنا يبي يبي شهرا سنة وهو الأسطه أهل الشام فتن الشام فتن الشام فأقول شيء متى تدعي ذلك كرا قتل سيريا قتل أردن فزودا جنا سنن قتل لبنان sannan kasar Falastin da yankin da ake cewa da shi daular Isra'ila a yanzu duk wannan gurin gaba daya ana kiran shi Sham a wancan lokaci an ce Sham ana nufin wannan yankin gaba daya a yanzu kasashe ne daban-daban to wanda suka fito daga wannan nahiyar wanda suke wannan kasashen ko waɗanda suke wannan nahiyar za su yi daga wani guri da ake kira al-Juhfa wani guri da ake kira al-Juhfa shine miƙatun mutanen Sham har ma da mutanen masar an ce an kirawo shi al-juhfa da wannan suna masu tarihi suna faɗa kamar da al-azruqi a cikin littafin da zaru makka ya kawo cewa a zamanin adawa akwai sanda amalikawa amalikawa kafta kaftan mutane ne da su sun ba adawa ba suka koyo suka koyo adawa adawa suka yi sansani a wannan wuri wani ma mako ruwa zo ya tafi da su shi da ake kira gurin juhfa daga abin nan eh, eh, eh, ihtajaka bihi mustayy ruwa ya tafi da su da ake kira gurin juhfa ana kiran shi mahya ana kiran shi da gurin mahya a yanzu gurin tsakiyar tsakiyar maliya zuwan nan juhfa din a yanzu maliya ta cinye shi saboda haka waɗanda suka zo daga wannan nahiyar suna yin ihramun su ne daga rabin rabin wani wuri ne wanda yake kusan shi yake saitin don faɗin wato aka fito daga ruwa da za a ja layi to zai zama daidai da inda shi rabin sun yake wani ƙauye ne to a nan gudun ana samun da za a yi wanka an yi kafin da masallaci mutanen da suka fito duk daga yamma nan ya kamata su yi su yi kamar yan najeriya duk ana ya kamata su yi ihrami a nan tun faɗin don ba tun tana cikin ruwa kuma haka ba za ka ce ana tsakiyar tafiya a dare ka a tsakiyar ruwa ba saboda ka sa irami dole yi hakuri jirgi ya sauka in jirgi ya sauka kuma ya wuce gurin inda zai zo da ra'iya kot to ya kuma wuce gurin to waɗanda suka damu sai sun yi hajji kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi to sai su hau bas hawa mota da alhazai da yawa wanda mutanen masar da duk wanda da mutanen da suka fito daga almagrib al-arabi mutanen da suka fito daga morocco tunisia libya imani duk za ga bayan an aje su kuma an kana da musu bas bas bas da za su kwace su musamman idan ya kasance wucewa maka za su kai ba za su bi madina ba waɗanda suke makara ba za su tashi da wuri ba sun je an rufe shiga madina za ka maka za a wuce da su da sauran kasashe kamar masar da sauran kasashen yammaci kasar libya tunisia kasar morocco za su samu ana ajiye musu bas bas bas bas sai a kwashe su sai a kai can rabin wanda shine yake taifin wannan gurin da ya lube ji mai cikin ruwa sai su dauko iran sai su yake maka amma dan najeriya haya haya ina ai ana zuwa kawai za a danna shi kawai a tafi da shi tafi da shi a tafi da shi maka an ta yi ko kanta yi wallahi ba ruwan tun daga nan za a samu wasu miyagun malamai su nuna musu cewa ba komai jin da ma ni lati ne tun daga nan ana jirgi kana tashi kana siha wani yana warwarewa saboda haka da ya da jidda an ce nan ba miƙaci ne sai abin da ya sa ramu sai ne kuma kai yana da baita to kaga sun sun sun sun abin da sun dan ciki ciki hajjin ta duk da dai hajjin ta shi tayi bata bace ba amma dai ba haka aka so ya kamata ya yi wannan doka da aka sanya to wanda suke da wayo kuma suke da alfiqhu fi dini suna da fahimtar addini tunda ya yi an halatta an ya halatta bil ijma ijma'in malamai ne kakaf cewa ana iya yin idan aka yi ihrami qabla al-miqat jaza ya halatta duk da akwai cikin malamai masu cewa makaruhi ne kamar a maliki ana ta makaruhi ba ma wannan ba shi kin yi ba sabanin idan ka tsallake miqati shi miqati na hajji ba kamar miƙati ne na lokaci na sallah ba mawaqitul hajji ba shine mawaqit na na na salawat ne mawaqit na sallah lokacin da aka sa na sallah al-mawaqit zamaniya kenan su ba yadda za a yi a ce kai sallah kafin lokacin da ba shari'a ce ba ka wannan damar ba kamar da buta ce da ne ba an ba ba ka wannan daman ba kai ta ba a zahar ba sai ba kawai ka ce kai kai kana da wasu abubuwa a gaban ka don haka ba za ka gabato da ita ba amma su mawaqitul makaniya wanda su ne na haji an yadda ka yi gabanin ka isa ta saboda ka ya halatta ka sa ihramin ka tun kana iya kwatna tun kana cikin jirgi ba an tashi a yi tafiyar awa biyu awa uku sai ka sa imramin ka galibi idan jirgi ne na wayayyu idan suka zo daidai sai sun suna fada ke to an zo daidai ni kaci mai so ya tarbiya su ka kawai tarbiya ta kenan lan baita Allahu wa shi kenan. wannan sa fararen kaya ba sai ka ka shiga ka shiga ba sai ka ce labbaika kaza sannan ka shiga nufi ba. to sai akan samu ɗalibai haka wayayyu waɗanda suka yi karatu suna son da zama na mutanen da suka kashe ba kuɗa kuɗa za su ka haji su zama sun yi haji mai nagarta sai su dinga gaya musu tun daga iyakar ko a cikin jirgi sai a gaya musu cewa to kuna iya sanya ihramu ko kafin ma ku shiga ko bayan ku shiga kuna iya sa ihramu ku mata wannan ba matsala duk kayan da yake cikin ihrami da su ba ba a bukatar dai sai sun sa wasu kaya iri da namiji yake da izari da da da da da da da da da da da sai a ce mazan su saka idan an zo daidai gurin sai su talbiya in ma an zama ba za a faɗa ba bayan an yi tafiyar awa biyu ko awa uku sai mutum ya shiga ya yi talbiyar abin da shi kenan ya fita daga wannan duk hayaniya da in an je ko a kai kirabi ko ka a kai shi ya riga ya yi abin da shari'a ta yi to amma miyagun malamai ba sa yadda wannan kana tashi kai bayani sai ka daman an ba shi dogon dogon lasfika shi kadai ke da ita jirgin sai ita ce rubuce wai hindu ahlu najdin min qarni mutanen najd ko kuma za su yi a ihramun su ne daga qarni qarnin manazil wurin da ake cewa qarnin manazil shine miqatu ahli najd mutanen najd ana kiran shi qarnul manazil ana kuma kiran shi barnu sa'ali duk sunan gurin ne tsakaninsa da makka kilomita cikin ne da hudu rabik tsakanin rabik da makka wancan jomfa da muka faɗa kilomita ɗari biyu ne da hudu ɗari biyu ne da hudu amma tsakanin ƙarnin manazin wurin wurin ramin ko miƙatin mutanen nashi tsakaninsa da makka kilomita hudu ne قال ابن عمر ابن عمر يقول ويزعمون سنا رياوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ويذل اهل اليمن من يلملم mutanen yaman za su ɗauki ihramin su daga yalamlam yalamlam shi ba guri ne wanda nan ne miƙatin mutanen yaman da wanda duk suka fito daga wannan nahiyar tsakaninsa da fasa shi ba ana cewa da shi ya lamlam ana faɗa ko birra ya ramram a wasu littattafai na tarihi ko na adabi yana zuwa birra maimakon lamu maimakon ya lamlam aka ce da shi ya ramram to wannan jumlar ko wannan gabar wa yuhillu ahlul yaman min ya lamlam ibnu umar bai ji ta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya ji bai kiyaye ba amma wasu daga cikin sahabbai sun ji ta kamar abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas ya ruwaito ta daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa wai yuzidu ahlul yaman min yalam to shi ibnu umar bai ji ba ko ya ji bai kiyaye ba shi yasa yake wa lam afqa hadhihi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fahimci wannan ba ban fahimto wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji bai kiyaye ba amma abdullahi dan abbas ya ruwaito ta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana nuna maka dan tsene shi abdullahi dan umar abinda bai ji ba baya ainihin ridiya cewa ya ji baya faɗa amma abdullahi dan abbas shi ya kawo wannan suna cewa abdullahi dan umar ya fi da dama daga cikin sahabbai kiyaye ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam na hajji yana wasanta guri guri guri da inda ya tsaya da inda ya zauna da inda ya tashi da mai yayi hauri yayi a gurbin babu wanda ya kai umar kula da wannan abubuwa to amma duk da haka wannan jumla din bai ji ta ba yace wa yazqumuna suna riyawa malamai suka ce kalmar riyawa a larabci kalmar za'ama akan yi amfani da ita a gurin da ake da tabbacin ma abin ya faru kuma an faɗa suka yi amfani da kalma a fil qawli al muhaqqaq kamar yadda wannan yazo Imam Ibn Sa'laba lokacin da yazo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane sun ce an ta abin nan umu annaka nabiyyu tas umu yana ta amfani da kalmar za'ama za'ama za'ama ita cewa ba yana shakkar annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya yake fada ba amma ya amfani da kalmar za'ama saboda a larabci an yadda a yi amfani da ita akan maganar ma da ake tabbaci a kanta a yi amfani da kalmar riyawa mu a hausa idan ka ce riyawa to abin wanda baka gama gamsuwa ba wani yana riya kaza kaza amma su a larabci sukan yi amfani da kalmar riyawa kuma duk sun gamsu da magana wannan sibawai ya faɗi wannan kamar yadda bai lisan al'arab ya kawo a cikin kamus ɗinsa riyawa mu a hausa idan ka ce riyawa to abin da wanda ba ka gama gamsuwa ba to wani yana riya kaza kaza amma su a larabci suka yi amfani da kalmar riyawa kuma duk da sun gamsu da magana wannan sibawai ya faɗi wannan kamar yadda bai lisan al'arab ya kawo a cikin kamus ɗinsa ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم وكان ابن عمر يقول ابن عمر ينأتي ولم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بان فهمتو وانا دقا من الله صلى الله عليه وسلم وانا حديث إن شاء الله زام تكرر عن حديث عبد الله بن عباس أتى كتاب الحج إذا الله يا من صور لي هل مكتب لوك مكتب زوكا تعالى قال بياني أكون في الجو في الجنة استشهد ميقاتي a nan da shi abin da ya sa al-Imam Bukhari ya kawo hadisin Ibn Umar a wannan babi a wannan kitabul ilm domin ya nuna cewa ya halatta a tattauna ilimi a masallaci ko da kuwa masallacin Annabi ne sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sai wani hadisi na Abdullah dan Umar har ila yau anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ma yalbasu al-muhrim wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama game da abin da mai ihrami zai sanya wanda zai yi ihramin haji wani irin kaya zai sa kala sai manzo Allah da shi yace la yalbasul ba zai sa riga ba wala imamata ba zai sa rawani ba wala tarawila ba zai sa wanduna ba wala burnusa ba zai sa hula ba ko rigar da mai hula wala sauban nasahu alwarsu ba zai sa tufar da turaren warsu ya shafe ta ba au za'faran ko turaren za'faran fa in lam yajid alayhi idan kuma bai samu takalma biyu ba fal da al khuffayn to ya sa khuffi biyu wal yaqahuma ya yanke kasan su ya yanke su hatta ya kuna ta hadal ka'bayn har su kasance kasa da idan idan sawu wannan hadisi na Abdullahi dan Umar imam Buhari ya kawo shi anan a babin man ajaba sa'ila bi akthara min ma wanda zai ansa wa mai tambaya da mafi yawa ko sama da abin da ya tambaya da mutum ya yi tambaya maimakon a bashi ansar abin da ya tambaya sai a ma kara masa abin da bai tambaya wannan wani mutum ya tambaya abin da mai ihrami zai sa kaga sai a ce da shi zai sa kaza zai sa kaza zai sa kaza sai annabi sallallahu alaihi wasallam maimakon ya bashi wannan ansar sai ya ce la yalbasul qamis ba zai sa riga ba sabuwa wacce aka fitar da hannu da wuya da sauran ta ce qamis wala imama ba zai sa rauni ba wala tarawih ba zai sa wando ba dogo ko gajere wala burnus ba zai sa hula ba ba zai sa hula ba ko rigar da suke haɗe da hula irin ta mutanen Maroko wala tauban masahul warsu ba zai sa tufar da turaren warsu ya shafa ba warsu tsiro ne na turare da laraba suke amfani da shi wanda yana da ƙarfi sosai in aka sa wa tufa ta kan daɗe ba ta daina ƙarfi ba a wanke a wanke amma za ka ji sallah ka ɗauke ta kamar yanzu aka sa haka nan da afaran shi ma abin da turare ne to a nan sai sai ba zai sa tufar da aka sa masa turare ba alwarsu wa za'afaran anan ba ana nufin sai su kadai ba ko ma wani irin nau'in turare idan har an sa wa rigar turare irin turaren da baya baya abin nan to kada kada abin nan ne ne ne ne ihrami ya sa wannan wannan sifar to kaga shi ya tambaye shi menene za a sa amma annabi yana ba shi ansar abin da ba za a sa saboda abin da za a sanya su suka fi yawa la yahqin to yake da shi za ka iya sa farin riga za ka iya sa ja za ka iya sa koriya za ka iya zai zama ba hadisi amma abin da ba za a sa tun ba shine dan ɗan kaɗan kullum aka yi maganar abin kaɗan wanda shine aka ce kakka yi sauran kenan al'aslu an halatta maka al'aslu fihi al'ibaha asali an halatta maka abin da kawai aka ce kada kai shi ne kaza kawai sai za mu ga a wajen batun haram da halal Allah yana batun haram ne saboda yadda yake batun abubuwa halal aka ji abu kaza ake kaza ya halatta kaza ya halatta kaza ya halatta cikin abubuwan da muke mu'amala ne ba za ka ga wannan ba sai dai a ce kaza ya haramta kaza ya haramta domin shi abin da aka haramta din shine kadan shine kadan abin da aka halatta shi ya fi yawa haka aka yi bayanin kaɗan din saura din sai ka fahimci cewa halal ne duk abin da bai shigo cikin abin da aka haramta ba to al'asu fihi shine halatti shi yasa Allah yake cewa kan fassara lakum ma harrama alaikum illa ma kuntum ilayhi fassara lakum ya yi muku bayani daki daki na abin da ya haramta muku kaga amma ba an mana bayani daki daki na abin aka halatta ba abin aka halatta a dunkule ake cewa wa abin da lakum ba wara a zalika duk da duk ba waɗannan ba an halatta muku a ba ku shi a dunkule saboda shi yawa a ce bayanin halal a jikinka a kowanne sai an samu nasi a kansa an samu rashi kan hulanka an samu rashi rigar rigarka an samu rashi akan wandanka agogon ka, sannan a dawo hular ma wata iri zanna ko tashi biya naci ko irin tawa ko saboda in aka ce an halatta maka hula to sai ka ce to wannan irin ta kan dawo ita ma an halatta kaga ita ma kana bukatar sai a gina lantarki a kanta kaga abubuwan ba za su kare ba aka ce za a yi bayanin halatta irin wannan siga to littattafan da za a rubuta a kan halin ba ka yi daukar su ba kawai nauyi to amma saboda haram ɗin kaɗan ne shi za a iya bayanin sa abu za haramun ne abu za haram a cikin tufafi an haramta maka al'arir an haramta maka a cikin abin da an haramta maka iri za a haram to sai ka fahimci abin da ba a ce an haramta ba kenan shi halal an fahimta ko to sai da Allah sallallahu alaihi wasallama sai bai ba shi ansa akan tambayar da ya yi na abin da bai zai sa ba da ya bashi an sa akan abin da ba zai sa ba dan ya nuna masa cewa in ban da waɗannan abubuwa ko ma me ne zai sa an gane ko ila ya ga qamis ba zai sa tabuwa ba da aka yi aka aka fata ta aka fidda wuya da hannu shi da ake cewa qamis wala imama aka ce qamis abinda zaka zuro kanka ka fitar da hannunka shine qamis idan da mutum zai dau babbar rigarsa ya daura a hajji ya daura a eh, a matsayin ihrami an gane ko ya ya dauki wata kuma ya rufa daidai ko bai ba eh yayi daidai an gane ko akwai ibarar da malamai na suka yi amfani da ita wanda ta sa wasu tururu da an haramta masa almaqi dinkakken abu sai dauka dinkakken abu tunda dai wannan an danka cikin haramun a abinda suke nufi abinda aka dinka za ka sanya shi a matsayin sutura to wannan haramun ne kai shigar hajji da irin wannan amma in ka shi ka shi ka gane ko ko ka daura shi to babu komai za ka yi amfani da shi a haka ba wai ana nufin duk wani abin da gari ya fita kansa ba haramun ne za ka yi zamu kyalle ka da dinka har hada ka kai ihramin ka an fahimta ko wannan ibaba ba za ka sa rawani ba wala tarawila ba za ka sanya wanduna ba wala burnus ba za ka sa hula ba duk an hana mai hajji sanya sabila idan muka zo kitabul hajji za a fasa magana akan waɗannan wala sau ta kasta a fara ko wadda to abinda zaka sanya sau da zaka sanya a tafi wannan ihramin da zaka saya shi ma sau ne an gane ko ana ga sabuwa sabuwa ba wajen an dinga ba su suka ce sau duk abinda zaka ci al'aurar ka da shi ana ce sau ana ce masa sau da larabci sawa'un an dinka shi an masa fasali kamar yadda ka sani ko ko a'a sa ne kawai za a daura ko a yafa su suna ce masa sau an gane ko aw za'fara أو الزعفران قلت لا زعفران فإن لم يجد النعلين وهذا shi bai tambaye shi takalma ba bai magana ce abin da zai tambaye shi magana takalmi ba kuma ko da a ce takalmi ya shiga fi ma yalbat bai tambaye shi idan bai samu takalmin ya zai yi ba bai masa wannan tambayar ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ba shi wannan an bai labe ji da alai in baka samu takalma fadi ba fada ake ce musu eh fadi wanda ba ba dafa ciki ba eh kamar silifa da sandal an gane ko in baka samu wannan ba ta talyantasil ne ka sa huffi guda biyu san huffi ya ce kamar kafa ce amma kuma suna samuwa har wajen kauri ko rabin rabin kauri suna rufe har wajen rabin kauri to shi kuma sandal ba ba ba zuwa nan kafa abin nan kamar abu da ma take to anan sallar sai ce mutum ya rasa takalmi da zai ta ya rasa badan da zai saka to ya sanya hukun amma ya yanke shi kan kasan idan tawo idan tawo sai zama ya fito da bakon yana to yanki zai iya sa shi a shekilan kaga kafa ciki da muke amfani da ita ga wanda bai samu abin nan ba da zai wuya ma a ce ba za ka samu din ba to inda a kaddara mutum ya rasa ko baya da kuɗin da zai saya sai wannan kafa amma bai riba idan tawo ba to shikenan zai iya sanya shi a'a duk abin da zai zama a matsayin hula ko da ko da ba burna asali hula ce irin ta ka ga irin hular mutanen Morocco da ga wata hula da suke tawa idan ta ake cewa burna ba ba hula da ta ce ba wai sai irin tasin burna sun ba a nan dan ita ce hula da suke amfani da ita a lokacin sai aka ambace ta Allah ya amma duk hula ta ce wannan ko ba shi kike ba za ka dauko wani abu akai ba kamar da su kuma suke da ta rigima akan wani ta ko wani abu ka dauko akai sai ka zubar da jini saura kafin kafin ka gama aikin hajji ka yi dubu dubu da jini ko a ce ba za ka rika nema ba wannan duk zafin kai ne babu babu hujja wal Huma ya yanke su hatta ya kuna tahta al-ka'bayn har su zama karkashin idanun sawu kaga ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara mai tambaya akan abin da ya tambaya domin bai tambayi batun idan aka rasa takalma mai za a yi ba to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya san halin tafiya hakan za ta iya faruwa matsuwa za ta iya sanya shi ya buƙaci sanin wannan hukuncin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya ba shi hukuncin tun kafin ya yi tambaya an gane ko kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Abdullahi bin lokacin da ya tambaye shi cewa su matafiya ne a cikin ruwa har ko da yaushe suna ɗaukan ɗan ruwan da za su yi amfani da shi yayin da suke safara cikin cikin teku amma idan suka yi amfani da wannan ruwa din wajen alwala to za su rasa ruwan da za su sha ruwan teku kuma zalti ne da shi ba zai shawo ba sai ya yanka musu makoshi to yaya za su yi alwala da ruwan teku ko ba za su yi ba tambayar da ya zo yi kenan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce huwa tahuru ma'uhu sai kuma ya ce da shi alhillu baitatuhu sai cewa bai kawo maganar mushe ba bai tambaye shi mai mushen kifi bai hukuncin ba shi yanzu maganar ruwan teku yake magana a iya yin ibada da shi a iya alwala da shi duk da mun san ba za ba mu iya sha ba ma iya alwala da shi annabi ya ce huwa tahuru ruwan ta mai tsarki ne mai tsarkakewa ne sai kuma ya kara masa da wata amsar da bai tambaye ta ba sai ya ce da shi alhillu mai tatuhu mushen cikin sa ba halal wato ko da kifin da ka ba ya da rai za ku iya ci da ba a yi masa wani amma ya san cewa tun da har ya samu matsala wajen fahimtar amfani da ruwan teku zai iya samun matsala wajen fahimtar cin mushen cikin ruwa an gane ko annabi ya nuna masa yadda zai buƙaci ruwa wata rana kuma zai buƙaci cin abinci don haka kuma zai iya faɗawa cikin wannan ishtalin annabi ya ƙara masa duk da bai masa wannan tambaya ba an gane ko kamar wanda ya tambaya annabi sallallahu alaihi kai fa salatu layl yaya sallar dare take annabi ce salatul layli masna wa masna fa idza qati ahadukum as-subh salla rak'atan rak'atan wahidatan tur lahu ma qad salla ce sallar dare biyu biyu biyu biyu ake yi idan ɗayan ku ji tsoron asuba za ta rike to ya iya ita kuma wannan ta zama ita ce wutiri na abin da ya sallaka gaba ɗaya duka bai wannan ba ce in yace da shi ya ba shi alƙur'ani zai buƙaci ya san yaya abubuwa za su kasance za ka fiya a cikin sai ya ba shi ansa da wata rana zai zo ya samu kanta a cikin wannan an gane ko كما وند يتبعي a صلى الله kan girman kan da yake suke mutum ko kan wannan zai hana shiga aljanna sai wani mutum ya yi tunani to yana son kayan su zama mai kyau hular ta kyakkyawar rigarsa kyakkyawar agogon ta shi ya yi girman kai ya rasu lalla ɗayan ku yana so zama rigar ta mai kyau takalmin takalminsa masu kyau aka zalika ka minar kibar ya rasu lalla wannan ma girman kai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce da shi sallallahu jamilun yuhibbu al-jamal al-kibaru fatrul haqqi wa rabbun nabi al-kibaru fatrul haqqi wa rabbun nabi idan an dai annabi ya ce baya baya daga cikin girman kai ya isa eh amma sai ya kare masa wani bayani ya ba shi kuma wani ilimi inna allaha jamilun yuhibbul jamal kaga wani ilimi ne wanda bai tambaya ba ta al-kibaru batru al-haqqi wa ghamdun nas dakikar gaskiya a gaya maka gaskiya saboda kai kana jin ka isa za ka yi aiki da za ka ji ba za ka ji maganar kowa ba wannan girman kai wulakanta mutane girman kai ne annabi ya gaya masa ga abin da ake yi girma kai ba wai mutum ya shiga mai kyau ba abu ya shiga ya wuce kada shiga mai kyau a kawai da ita da bai girma kai ki kayan da ita a ko ta ba girma kai bai bai alaka wani da girma kai ba ya da alaka da girma kai to za ka samu irin wannan a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama ko cewa za ka a cikin kitabul kutubul kutubu adabul fatwa da da suke magana akan akan ladubban fatawa suna cewa kada ki. ya ƙara akan tambayar wanda ya yi masa tambaya wajen ba shi an kada ya ƙara malamai wasu suka ce ƙarin da ake cewa kada a yi a nan ƙarin da zai kawo masa matsala wajen fahimta ba kowane ƙari aka hana ba annabi ya ƙara waɗansu a kan tambayoyin da suka yi ana nufin ƙarin da zai kawo masa matsala ya wajen ya kasa fahimtar ka an gane ko sun zai zo ya maka tambaya akan karatun fatiha misali bayan liman liman yana karanta fatiha shin zan karanta fatiha ko zan karanta ba sai kuma saboda ka nuna iyawa sai ka shiga bashi ansa ce to wannan matsala malamai sun yi ta sabani a kanta kauli guda biyu kauli na farko kauli guda hudu kauli na farko sun ce a karanta kauli na biyu sun ce ka a karanta kauli na uku sun ce idan a cinta ne a karanta kauli na hudu sun ce idan kana jin ne maka karanta na farko sun kafa hujjoji kamar haka sun kafa hujja da hadisin Abu Hurairah sun kafa hujja da hadisin Jabir sai aka yi musu kawai kauri na ɗaya da biyu sai suka yi musu rafi suka ce musu yadda ba ko turida su kuma sai suka ba su ansa ɗan kauri na uku sai su a ah. <laughs> wato ka ɗauki rabin awa kada sai masa wannan lanta an gane ko kauli na farko kauli na biyu kauli na hudu ɗan kauli na biyu ɗan kauli na uku sun ce kaza waɗancan sun ce musu yadda ba waɗannan sun kawo martani waɗannan duk ka gama sai ka gama sai ce da kai karanta ko kan karanta kaga da abin da ke bai ba mu shi da kaje ba zan karanta ko ba zan karanta ba malam shi yanzu kawai abin da yake so ga masa wai yayi ko kai yayi duk wannan kauli kauli kauli wa ne wa ne sun yi hujja wa ne ba ba shi yanzu ba shi da gaban sa ba to kaga irin wannan zai tawata wa shi mai tambaya ya kasa gane me kike so kace an fahimta amma kalin da kasancewa zai bukace shi kuma da zai shiga ruwa yana yana yana da matsalar ruwan teku a yi amfani da shi yana buƙatar ruwan sha yana kaza zai buƙaci abin da zai ci wata rana saboda ko za ka shi ya dawo yana tambayar ka kamar yanzu wannan tun da har mata matafiyi ne wata rana zai rasa takalmin fadadin zai kasa samun sa da haka dole ne ya buƙaci sanya kofi din ya zai yi sai ya dawo ya yi tambaya shine annabi ya gaya masa cewa fa illa bi jidin alai fal yanzu kofi fal yafta kuma tahta al kaga ba shi ansar da bai tambaya ba dan ya kula cewa shi dinnan bi al istirar zai bukaci haka wala walatiyan wala siyama al-musafir musamman ma matafi don haka suke cewa a iya wa mai tambaya sama da abin da ya an gane ko a lokacin da Allah madaukakin sarki yake tambaya annabi Musa wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkalu alaiha wa ahussu biha ala zanami wa liya fiha ma'arib ukhra duk bai tambaye shi wannan ta wa ma tilka bi yaminika ya Musa sai ya akaya ya bada azaba amma zai ci gaba a atawakkau alaiha wa ahussu biha ala zanami wa liya fiha ma'arib ukhra malamai sun ce saboda magana a daɗe ana yi da ya daɗe yana magana da ubangiji saboda haka sai ya shigo wasu abubuwa da ba san shi ba to wannan duk yana daga cikin ladubba na tambaya ko kuma ladubba na bada amsa wani lokaci wani zai yi tambaya sai a ga cewa tambayar da yayi ba ita ya kamata yayi ba ko yana so ya ja malamin zuwa kan wani abin da ba shi yayi niyya ba to shi malamin idan mai wayo ne sai ya canza akalar ansar ko kuma sai sai wani wanda bai tsaya yayi tunani ba ba zai fahimci cewa ba ansar ce aka shi ba wata ansar daban aka bashi amma a cikin bashi wannan ansar akwai ishara zuwa ga cewa waccan tambayar da ya ba ta da muhimmanci ga abin da ya kamata ya tambaya eh, kamar yadda Allah ya tsaro naka anil ahidda ta qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj suna tambayar ka game da jinjirin wata ya ake yana fitowa dan karami da kar ake ganin shi sai an yi da bibi an yi ta nuna mutum wani ma ba zai gan shi ba da karshe ya zo yana girma yana girma yana girma har ya cika kuma sai dawo yana motsewa yana motsewa har ya koma ya haka take faruwa sai Allah ya ce qul ka ga musu hiya mawaqitu lin-nas lokuta ne alamomi ne na gane lokaci ga mutane wal da lokutan da lokutan hajji kamar ana so a ce da su ba za ku tambaya game da halittar ba ku tambaya game da hikima mana hikimar da ta sa Allah ya ajiye wata a sararin samaniya dan ku gane lokaci ku gane lissafi san lokacin ibadar ku san lokacin hajji ku san lokacin ainihin a tabbatar wani abin da kuka yarjejeniyarsa ko bashi ko wani abu mai kama da haka ku ja ku tambaya akan hikimar samar da wata din ba ku tambaya ne yasa yake faruwa yayi kaza yayi kaza yayi kaza an gane ko to wannan shine ake kira al uslub al hakim a balaga al uslub al hakim kuma da yazo hadisin Abu Anas ibn Malik wanda yazo tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah mata sa'a ba kawai ne yazo ki zama da Allah mata sa'a to sai kiyama za ta tashi sai manzo Allah ce ma za a laha me ka tana dan mata ne yace ma ma laha kabira wala kabira illa anni uhibbuka ke ba da salloli kuli ba da azumi kuli amma dai ina son ka annabi ce al mar'u ma man ahab mutum yana tare da wanda yake so ba kawai ne yana kaga an dauki hankalinsa daga tambayar ta da yayi madasta a soke a ja masa a ce saura wata kaza ko shekara kaza alkiyama za ta yi sai maza a yi a wannan bai da muhimmanci ka saboda kai dai wanda shiri kai wa annabi bai ne bai ce masa kai gabo kai ga masa ba kauye ne karshe ba ga masa ka ba masa <laughs> magiyarin da <laughs> ba za a ji ne sai ba sai annabi ya ce to wanda tanadi kai masa sai ce wallahi ya tanadi bai ba yace amma dai yana san manzon Allah to mutum yana tare da wanda yake kaga shi kenan ya sai ji kama an ta tambaye ta shi da ana take cewa wallahi ba taba jin daɗin wata tambaya ba da ƙauya da suke zuwa su irin yadda suka ji daɗin wata tambaya saboda an da manzo Allah ya bayar ki almar'u ma man ahad duk suna tunanin a ranar gobe kiyama in Allah ya kai kowa aljanna ko da sun shiga aljanna su daina garin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zama yana can a cikin aljanna ta ta ulul azmi na rusul su kuma suna kasa ba a haɗu ba to sai suka ji manzo Allah ce al mar'u ma'a man ahad ana ce ba mu taɓa farin ciki ba irin wannan rana ana ce ke cewa ina son abubakar da umar ina son manzon Allah da abubakar da umar ina fatan Allah ya tashe ni tare da su duk da ban yi aiki irin nasu ba eh, duk da bai aikin sa bai kai na Abubakar da Umar balle kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana fatan Allah ta shi tare da أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Allah ka tashe mu tare da waɗannan bayan ka na kwarai ka tashe mu a tutar su duk da cewa ba mu kama koda idan kawo su wajen aiki na kwarai ba Allah madaukakin sarki ka biya mana bukatun mu ba dan halin mu ba sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wannan yana cewa mahaifina Allah ya masa rasuwa tun da jimawa Allah ya ji kansa da rahamarta ce a halin yanzu ina son in yi masa aikin hajji to amma sai wani malami ya ce mun sai in ya mutu ya bar cewa yana son yin aikin hajji din sannan za a yi masa to ni kuma ban taba jin ya faɗi cewa yana son zuwa din ba amma dai na san kowane musulmi yana da burin haka don Allah malam ina buƙatar ƙarin bayani ba wanda ya ce sai idan ya ce yana matuƙar musulmi ne idan ya mutu za ka iya masa aikin hajji amma da sharaɗin ya zama kai ka sauke ka faralin in ka sauke naka faralin to kana iya ka wakilci wani wajen yi masa ba sharaɗi ba ne sai ya furta cewa yana sai dan duk musulmi yana so kamar yadda ka faɗa ba musulmin da zai ce baya san aikin hajji kawai ya faɗa ko bai faɗa ba a ransa yana son aikin hajji sai dai inda ba sai dai ba musulmi bane haka za ka iya masa aikin hajji wanda ce kamar yadda kai bayani akan mazi ni a kowane lokaci sai na ringa ganin farin abu kamar madara a gabana malam zan ringa kama ruwa ne a kowace sallah ko kuma alwala zan zan ringa yi a kowace eh, zan ringa sakewa a kowace sallah za ka kama ruwa a kowace sallah za ka kama ruwa sannan ka yi alwala ka yi sallah ba za ka ce inda ba ka tabbatar ko mazi ba ne ba za ka kama ruwa ba sai ka kama ruwa kamar wanda ya yi ba sannan ka sannan ka abin nan sannan ka yi alwala sannan ka yi sallah wannan kuma yana cewa shin ana ana fitar da mazi a cikin barci ai wannan ba za ka tambaya ba na sani ne ne a halitta kowa da tashi ko ba sha'awa ce take kawo mai mazi ba mutum a barci ma sha'awa tana iya bujiro masa ta yi tambaya irin irin irin yadda ummu salama suka yi wa ummu salai ko cikin hadisi an rawaito cewa annabi ya koro hadiyarsa to tun daga ina ake koro hadiyar tun daga garinku ko daga ku kuma duk inda za ka je domin aikin hajji za ka tafi ne da ita ko kuwa a wani wajen za ka barta har zuwa yadda to wannan ga waɗanda za su yi kirani kenan su ne ake cewa sai wanda ya kora hadayarsa ya kora hadayarsa daga garin da annabi sallallahu daga madina ya kora hadayarsa saboda haka in kai ma za ka yi kirari sai ka sai ragunan ka anan kai musu visa a musu tuku-tuku <laughs> a ka tafi da ko kuma alal akalla in ka sauka madina ka sai ragunan ka duk inda za a shiga mota ana ko ana kike da zai je mata kansa kai kana neman wa ragon ka guri ba wanda zai kyale ka wallahi <laughs> yaya ake da gidan da aljanu suka hana shiga a musulunci kura za a yi ko kuwa akwai yadda ake yi to aljanu su ma halitta ne daga cikin halittun Allah ba su gagari addu'o'i ba idan za a je a yi ta kwarara addu'o'i da kwarara karatun ƙur'ani za su gudu amma ga wanda yake da ikhlasi ubangiji zai karba addu'arsa don ta yi wani shi kansa aljanin idan ka kai shi gurin shi ma zai kara maka yawan sun ga dan uwa kan ta musu ziyara ya sa rukuyan nan wani lokaci ba wai ka kai mutum kawai ya sama karatun kamar yadda nake faɗa rukuya addu'a addu'a tana da alaka da mai yin ta tana da alaka da wanda zai yi ta don haka take buƙatar ikhlasi da salaha wani in ka kai masa wanda yake da wannan tabin aljanin aljanin yake kara wa ɗanka ko ko mai mara lafiyarka ba ba ba ba magani zai bashi ba kowa raka saboda haka sai an yi taharrin mutumin da ake ganin cewa salihi ne saboda haka shi za a kai wa ka kai a yi masa rukuya haka ba daidai bane ka zo a kai rukuya ka taka kai ba daidai bane ko a ɗauko wasu shirgar shi gangaski kawai a aje su su da agogo da awanni suke karatu haka da ya sanya abin da an bashi kuɗin awa ɗaya da awa ɗaya ta kare zai tsaya ba abin da ya dame shi sai an ba da balan sannan ya ci gaba kaga wannan ina ikhlasi ba wani ikhlasi to kuma za ka irin su ake daukowa yana yi ana ana ana ana biyan sa da akan kowane kowace awa ko kowace rabin awa an aje farashi ka iya komawa gobe a ce farashi ya tashi sai ka kuma saboda haka ko ko ina ne ko da aka ce wa aljanu sun hana ta hanyar addu'a a iya a iya a iya korar su daga gurin idan kuma an gaba za a iya ba kenan sai a bar musu ci gaba da zama wannan yana yana neman shawara shin sharhin bulogul maram ne wanne ya fi tawdihul ahkam ko tubulus salam ai ba ba za ka hada ba tubulus salam ya fi tawdihul ahkam tawdihul ahkam akwai abubuwa da yawa wanda suna bukatar tacewa wannan tawdihul ahkam da da kake karantawa saboda salam shine sharhi na da tsatsan malami kuma za ka samu abubuwa wanda za ka samu tsantsan ilimi ce amma tawdihul ahkam akwai abubuwa da yawa wanda suna bukatar ido sosai زينوا مجالسكم بالصلاة علي فإن صلاتكم نور لكم يوم القيامة me ya ingancin wannan hadisi wallahi ban sani ba ba ya inganta ta bai inganta ba amma ban sani ba wannan kuma yana cewa akuya ce ta haihu sai ta mutu akuya kake ko ta <laughs> ji haka da karanta dan Allah akuya ce ta haihu sai ta mutu ta bar jaririyar karta to gidan akwai wata karya mai shayarwa saboda haka wannan yar akuya sai ta ringa shan nonon wannan karyar eh, har ta girma to mai nonon hukuncin wannan akuya a ci ta kuwa in ba za ka ci ba ka kawo mana <laughs> sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi